dan wasan gaba na manchester united wayne rooney ya lashe kambin dan wasan da ya fi kowanne dan wasa taka leda a kasar ingila a karo na hudu bayan da kuma ya kafa abin tarihi wajen jefa kwallaye a raga rooney dan shekaru 30 ya jefa kwallaye 51 fiye da bobby charlton wanda ya dade babu wanda ya kamo sa sai a wannan lokacin da rooney ya masa kau. sun kuma samu nasarar shiga gasar tarayyar turai na shekara ta 2016 rooney kaftin ɗin ƙasar ingila ya sami kashi 37 cikin 100 na yawan ƙuri'un da aka jefa kuma ya taɓa lashe wannan kambi a shekarun 2008 2009 da 2014 mai tsaron gidan stock city jack butland wanda shi ma ya yi bijinta a kakar wasan shi ma an zaɓe shi a matsayin wanda ya zo na biyu za a kuma miƙa musu kyautarsu a ranar 26 ga watan maris a ƙasar jamus.